وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين kuma ka ambaci labarin annabi Dawud da ɗansa annabi Suleiman ya kai wannan manzo yayin da suke yin hukunci cikin mas'al'ar da aka kai ƙara wurinsu na wasu masu husuma guda biyu ɗayansu yana da tumaki da suka shiga gonar wani da daddare suka yi masa barna mun kasance masu shaida ne akan hukuncin da suka yi babu wani abu nasu da yake buya a gare mu